وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ya kai wannan manzo idan abin da kake gamuwa da shi na karyatawarsu da bijirewarsu daga abin da ka zo masa da shi na gaskiya yana maka tsanani to in za ka iya neman wata mashiga a bayan ƙasa ko abin hawa zuwa sama don ka zo musu da wata hujja da wani dalili ba wanda muka karfafa ka da shi ba to kai hakan da Allah ya ga damar ya hada su akan shiryar da ka zo da ita da ya hada su sai dai bai ga damar hakan ba saboda wata babbar hikima don haka kada ka zama cikin waɗanda suka jahirci hakan zuciyarka ta kare wajen damuwa akan ba su imani ba